masu saurare sashen hausa na murya amurka kuka lalubo kai tsaye daga nan washington a gundumar columbia akan mitoci 1622 da kuma 25 abin niyyar mai da ke jamhuriyar niger za ku iya sauraron mu a tashar viewer africa akan mita 102.5 sauran gidajen da za a iya sauraron mu a jamhuriyar ta niger sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da fm noma da dalal fm da kuma niyya da ke birnin kwanni sannan a duk lokacin da aka samu dama za a iya sauraron shirye-shiryenmu na kowane lokaci a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com masu saurare barkanmu da wannan lokaci yau 22 ga watan maris ɗin shekarar 2017 Mahmud Lalo ne tare da Maryam Dauda muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirinmu na wannan lokaci. Yanzu karfe 11 na safe ne a nan Washington DC ga kanin labaran duniya. Kafafen yada labaran Amurka sun ce fargaban harin bom daga 'yan kungiyar ISIS ya sa hukumomin Amurka fadda dokar hana fasinjoji daukar manyan na'urori masu amfani da lantarki a wurin da suke zama. Amurka da Koriya ta kudu sun ce gwajin makami mai linzami da Koriya ta Arewa ta yi a yau Laraba bai yi nasara ba. A Siriya kuma wata cibiya da ke kare haƙoƙin bil'adama ta faɗa yau Laraba cewa hari ta sama da ake kyautata zaton haɗakar dakarun da Amurka ke jagoranta suka kai shi ya kashe akalla mutane 33. Dangane da batun harin a Najeriya an kai wasu hare-hare uku a wajen birnin Maiduguri ciki har da wani sansanin 'yan gudun hijira da ke kusa da garejin Muna. Yau ne kuma ake bukukuwan ranar ruwa ta duniya a daidai lokacin da Bankin Duniya ya bayyana aniyar samar da tsaftataccen ruwan sha ga wasu jihohin Najeriya uku da suka hada da Ekiti da Bauchi da kuma Edo. Aiki ne da zai wadata cikin garin Bauchi da ruwan sha, kuma tsaftataccen ruwan sha. A gyara gubidan a cancin jami'in pipes da suka tura ruwa gidan mutane. Muna kuma tafa da shirin himma da kuma wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar imel, amma fa duka sai kun sha labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Kafafen yada labaran Amurka sun ce fargaban harin bom daga 'yan kungiyar ISIS ya sa hukumomin Amurka fidda dokar hana fasinjoji daukar manyan na'urori masu amfani da lantarki a wuraren da suke zama daga tashoshin jiragen saman wasu kasashen gabas ta tsakiya. Jaridar New York Times ta ambaci wata majiya da bata bayyana ta ba, na cewa an yi dokar ne don dakile shirin mayakan ISIS na kera ɗan ƙaramin bom wanda za a iya ɓoyewa a cikin batirin kwamfutar tafi da gidanka da ake kira laptop da turanci. Gidan talabijin ɗin ABC ya ba da rahoton cewa bayanan sirri da jami'an Amurka suka samu a farkon watan nan sun nuna cewa 'yan isis na kokarin samun hanyar shigowa da ababen fashewa kamar nakiyoyi cikin jiragen da za su zo amurka wata majiyar gwamnati ta faɗa wa gidan talabijin ɗin na abc cewa bayanin barazanar na da tushe kuma akwai ƙamshin gaskiya a cikinsa amurka da koriya ta kudu sun ce wani gwajin makami mai linzami da koriya ta arewa ta yau laraba bai yi nasara ba mai magana da yawun rundunar sojin amurka ta tekun pacific ya ce makamin ya nuna alamun tarwatsewa 'yan dakiku bayan harba shi daga mashigin kalma a yankin gabashin kasar rundunar sojin koriya ta arewa ita ma ta ce gwajin bai yi nasara ba yadda ya kamata kasashen biyu dai basu bada cikakken bayani ko wani irin makami ne aka gwada ba kuma dukkansu sun ce suna ci gaba da yin nazarin gwajin a farkon watan ne koriya ta arewa ta harba wasu makamai masu linzami zuwa yankin tekun japan don mai da martani akan atisayen da dakarun amurka da na koriya ta kudu ke yi na shekara-shekara abinda ita koreyan ta arewa ta dauka a matsayin shirin yaƙi wata cibiyar kare haƙƙin bil'adama mai sa ido a siriya ta faɗa yau laraba cewa hari ta sama da ake kyautata zaton haɗakar dakarun da amurka ke jagoranta suka kai shi ya kashe akalla mutane talatin da uku a wata makaranta kusa da birnin rakka Ƙungiyar kare haƙoƙin bil'adama ta Observatory ta faɗi cewa harin ya auku ne a safiyar jiya Talata a wajen ƙauyen Almansura kuma wannan makaranta ana amfani da ita wajen sauke 'yan gudun hijirar da rikicin Siriya ya raba da gidajensu. Birnin Raqqa dai shine harkwatar 'yan kungiyar ISIS kuma ƙwato garin shine babban burin yawancin dakarun da ke yaƙi da mayakan na ISIS. Gamayyar dakarun ƙasashen da Amurka ke jagoranta da suka kai kusan goma sha biyu da ke kai hare-haren akan 'yan ISIS a Siriya. Sun yi ta auna birnin Raqqa a cikin 'yan kwanakin nan kuma rahotanni daga yan wato daga dakarun na nuna cewa tsakanin ranakun asabar lahadi da shekaran jiya litinin an kai hare-hare kusan 20-20 a kowace rana labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc wani alkalin amurka mai suna neil gorsuch da shugaba trump ya zaba a matsayin wanda zai cike ɗaya daga cikin guraben alkalan kotun kolin ƙasar zai sake bayyana gaban wani kwamitin majalisar dattijan amurka yau laraba don amsa tambayoyi kafin a kada kuri'a a kan cancanta ko kuma akasin haka sannan a kuma tura wa sauran 'yan majalisar gausach ya faɗa wa 'yan kwamitin shari'ar nan na majalisar a lokacin da ya bayyana a gaban su jiya talata cewa babu wani jami'in gwamnatin shugaba trump da ya taɓa hura mai wuta akan ya ɗauki alkawarin yadda zai jefa kuri'a akan batutuwa masu zafi da za a iya kawowa gaban kotun a nan gaba. 'yan jam'iyyar democrat sun yi wa alkalin tambayoyi da dama akan alkawuran da shugaba trump ya yi lokacin yakin neman zabensa da suka janyo cece kuce ciki har da batun maido da tsarin azabtar da waɗanda ake zaton 'yan ta'adda ne da hana musulmai shiga amurka da zaben alkalan da za su sauya haƙƙin mata na zubar da ciki wanda kotun kolin amurka ta yanke a shekarar 1973 a lokacin shari'ar roe da wade haka kuma sanatoci daga jam'iyyun biyu sun yi mai tambayoyi sosai akan tsarin azabtar da 'yan ta'addan Rahoton ƙudurin China na gina sansanin tatsar bayanai a yankin tekun China da ake kira Shoal da aka yi ta takaddama a kansu tsakanin ita China ɗin da ƙasar Philippines zai ruguza ƙawancen da dama can baya da karfi tsakanin ƙasashen biyu. Zai kuma rikitar da shugaban Philippines wanda ya damu akan batun neman taimakon tattalin arziki daga China. rahotanni daga kafafen yada labaran china sun ambaci magajin garin sanshi a china yana cewa Gwamnatin kasar za ta fara shirin gina sansanin tatsar bayanai a Scarborough Shoal, wani dan karamin yanki mai tazarar kilomita 230 daga tsibirin Luzon. Ma'aikatar harkokin wajen China ta yi watsi da waɗannan rahotannin yau Laraba. Tana mai cewa bisa ga cewar hukumomin China waɗannan rahotannin akwai kuskure tattare da su kuma ba gaskiya ba ne. mai magana da yawon ma'aikatar Hua Chunying ta faɗi cewa ƙasar China ta ɗauki batun kare wannan yankin tekun na kudancin China da muhimmanci. Amma duk da haka ta ɗauki dangantakar da ke tsakanin ƙasar da Philippines da matuƙar muhimmanci. Labaran duniya kenan muka karanto muku daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To a Najeriya rahotanni daga birnin Maiduguri da ke arewa maso gabashin kasar sun ce wato wasu 'yan kuna bakin wake uku a wurare daban-daban sun tarwatsa kansu ciki har da wani sansanin 'yan gudun hijira da ke kusa da garejin mana da ke wajen birnin. Daga birnin na Maiduguri ga rahoton da wakilar sashen talabijin na murya Amurka Husaina Muhammad ta aiko mana. Kanadi wanda ya rame. Kanadi ta yi martini. wasu 'yan gudun hijira kenan da suke kukan takaici bayan wani hari da 'yan kunar bakin wake suka kai sansanin 'yan gudun hijiran da ke kan hanyar garejin muna 'yan gudun hijiran da ke sansanin da 'yan ƙauyen gulumba ne da ke karamar hukumar bama shugaban hukumar sema ya ce 'yan kunar bakin waken sun tada bam din ne a gurare daban-daban guda uku su ma sun mutu a kowane waje mutum daya daya suka rasu da yaro karami daya to wannan abu ne na takaici wadda na yi imanin cewar babu addinin da ya zo ya ce ka zo ka kashe mutum da bai sani ba bai gani ba bai shi ba idda allah ya faɗa a zo a kashe mutum balantana ma mutum ɗan gudun hijira yaro karami da mace a zo ka kashe ta wannan abu ne wadda sai dai a ce ina lillahi wa inna ilaihi raji'un kwamishinan 'yan sandan jihar ya tabbatar da akuwar lamarin ya ce dan kunar bakin wake na farko ya ta da bam ya kuma halaka kansa tare da mutane biyu inda kuma mutane tara suka ji rauni na biyun shi ma ya hallaka kansa da wani mutum guda tare kuma da raunata mutane shida sai kuma na uku da ya da bam din a wani guri da ake kira da sina baya kwamishinan ya kara da cewa 'yan gudun hijiran sun keɓe kansu ne a wajen ba tare da gwamnati ta san da zaman su ba uh, recognized by government. They uh, uh livelihood. ya ce kamata ya yi gwamnati ta ɗau mataki akan 'yan gudun hijiran da ke keɓe kansu ba tare da gwamnati ta san da zaman su ba. Waɗannan mata dai sun fita ne a firgice a lokacin da suka ji karar fashewar bam ɗin. Ya da dare, karfe fudu na dare, wani moto ya zo ya siya, haka kuma ya tashi ya tafi. Kawai lokacin ya tafi wani mutane suroko sun shiga wani moto amma muryan shi wani energy kamar izuzu ne ya zo diyin din diyin din ce ma haka ne mutum daya ya sauka ya shiga wannan kamfu ah, wannan kamfan shi energy shat shat shat war haka wani mutum ne ya zo kuma mutum ma war haka me zai dauka ina magana haka ne shi shikenan kamar minti biyu bom din ya tashi bram shikenan ya tashi yari yari ai ba ita ko wannan tsohuwa ta ji rauni ne a lokacin da take gudun tsirar da rayuwarta shugaban hukumar seman ya ce gwamnati za ta yi iya kokarinta don tabbatar da cewa ta tallafa wa waɗannan 'yan gudun hijira husaina muhammad daga maiduguri a najeriya to sai mu ce allah ya kyauta to a daidai lokacin da a yau ake bukukuwan ranar ruwa ta duniya da majalisar ɗinkin duniya ta ware domin yin dubi kan yadda za a tunkari matsalolin da ke kawo cikas wajen samar da tsaftataccen ruwa babban bankin duniya ya bayyana wani shirin inganta hanyoyin samar da ruwa a wasu jihohi uku a najeriya waɗanda suka hada da bauchi da edo da kuma ekiti daga bauchi ga rahoton da abdulwahab muhammad ya aiko mana kwamishinan ma'aikatan ruwa na jihar bauchi gali abdulhamid ya gana da manema labarai inda ya fayyace yadda shirin samar da ruwan zai kasance aiki ne da zai wadata cikin garin bauchi da ruwan sha matsautataccen ruwan sha a gyara gubidan a sake reticulation a caccin jami'in pipes da suka tura ruwa gidan mutane kawo sabbin machines da masu tace ruwa a gubidan ita kanta wurin da ake abunan ruwan production ruwan za a ƙara inganta ta a buɗa ta saboda lokacin da aka zo aka wannan abunan na gubidam din 1992 ana tunanin cewa zai sabin mutum zai ba mutum dubu ɗari hudu zuwa dubu ɗari biyar na ɗan mutum da suke cikin garin boci a yanzu zancen ɗin kyamma cikin garin boci muna da mutane sun fi miliyan ɗaya so kaga wannan abu ne da zai sabin cikin garin boci kuma a samu wadataccen ruwa tsautataccen ruwa a cikin wannan abunan din kuma wannan aiki bankin duniya na world bank su suka ɗauki yin wannan aiki gwamnatin jihar bauchi ta ba da kashi goma shi bankin duniya ya ba da kashi casa'in kuma gwamnatin jihar bauchi tuni ta ajiye kuɗin ta kashe goma ta ba mu yana cikin banki yana ajiye su ma kuma sun fara turowa daga cikin wannan kuɗin saboda dala miliyan saba'in da biyu ne su gwamnatin jihar bauchi sun ba da in naira sun ba da value din 10% shine kamar 7.2 million dollars ke injiniya aminu gital shine shugaban hukumar samar da ruwa a jihar bauchin ya yi bayanin sharuɗin samar da ruwa wa al'umma duk wata ƙasa da kaga ta samu ci gaba game da samar da wannan ruwa ta dogara ne a kan kuɗin ruwan da ake biya wannan tsari yana da ƙalubale na cewar za mu je wurin mutane ne mu ce su riƙa biyan kuɗin ruwan da suka sha to saboda mu samu shawo kan waɗannan ƙalubale shi yasa aka ce za a sa mitoci sannan na biyu in aka sa mitoci ɗin nan zai zama na ba cuta ba cutarwa idan baka sha ba za ka biya ba idan ka sha ka biya sannan na biyu za mu yi amfani da kafofin sadarwa wajen ganin mun fahimtar da al'umma buƙatar su rika biyan wannan kuɗin ruwa wannan ba kalubale ba ne kawai a jihar bauchi kalubale ne a najeriya ta cewa mutane sukan noke su ki biyan wannan kudin ruwa sirrin samar da ruwa akai akai shine mutane su rika biyan kudin wannan ruwa sannan kuma su din ma zai zama suna da bakin su ce suna biyan kudin ruwa amma ba a basu ruwa daga bisani na ji ta bakin wani mazaunin garin bauchi ra'ayinsa dangane da biyan kudin ruwa a sunana alhashehu isa aliman sakataren tiroli kasuwar mutu a bauchi za a ga babban nasara muddin a kai wannan aikwatar da ake ruwa mutane ba su ji kyashin su cire kudin ruwa su biya ba amma a yanzu baka sha ruwa ba a ce ga bil to wani wabe sun wani wage su ba fanko rijiya ne muka ga mutum ba zai iya biyan kudin ruwa ba tare da ina shi ba amma aka inganta abu aka gyara ya zama ana samu in Allah da ana kawo bil mutum zai dauka ji biya kudin ruwansa ba tare da matsala ba amma inganta shi a samar da ruwa birane da ƙauyuka to zai taimaka wajen ko a ƙauye mahi an biya kuɗin ruwa saboda an san muhimmancin ruwa a rayuwar ɗan adam wani mazaunin bauchi kenan ke bayyana na ganin an biya kuɗin ruwa muddin ruwan zai samu abdulwahab muhammad muna amurka daga bauchi a najeriya idan an jima a shirinmu na dare za ku je da bikin ta wato na ranar ruwa ta duniya ya kasance a jamhuriyar Nijar. a can jihar Plateau da ke tsakiyar arewacin Najeriya ma'aikatan cibiyar sarrafa ma'adanan ƙasa ta NMDC ne suka gudanar da wata zanga-zangar lumana domin jawo hankalin hukumomin tarayya kan yadda za a farfado da cibiyar wacce suka ce ta su kurkuce. Daga Jos ga rahoton wakilin murya Amurka Zainab Babaji. Gamayyar ƙungiyoyin ma'aikatan cibiyar inganta karafa ta ƙasa sun gudanar da zanga-zangar lumana don neman gwamnatin tarayya ta ceto cibiyar daga durƙushewa. Cibiyar inganta karafa ta ƙasa da ke nan Jos ita ce ɗaya tilo a Afirka ta yamma da take tantance karafa da ma'adinai don sarrafawa. A cewar shugabannin ma'aikatan gwamnatin tarayya ta ba da makudan kuɗaɗe don inganta cibiyar da biyan haƙoƙin ma'aikata amma a cewar su har yanzu ba su gani a ƙasa ba. Comrade Biyal Ezekiel Daniel shine shugaban kungiyar ma'aikatan da ba masu koyarwa ba ne a cibiyar. Muna da damoyi da yawa wanda shine dalilin da ya sa muka rufe gidan nan. Na daya a watan 6 2013 federal government ta aika da kudi miliyon 149,605 da naira 944 domin a biya ma'aikata eh, allowance allowance nasu. a 2010 an ba mu miliyan goma da dubu hamsin daidai domin incentive bonus na shekara-shekara domin ma'aikata a yanzu da muke magana last quarter 2016 gwamnati ta tura mana kudi domin ayyuka a ci ga aiki miliyan 118 a miliyan 118 ba wani abin da yake a kasa zaune ne an an kashe kudin ya amma yanzu a takaice me kuke bukata abin da muke bukata shine a biya ma'aikata hakkin su daya sannan ku kanmu zuwa ga baba buhari ya ba mu shugaba wanda shine zai mulkance mu a nan wurin ya yi mana abin da ya kamata. Madam Monica Ewuga ma'aikaciya ce a cibiyar inganta karafar. Yaya a cikin gida muna sha wahala da su. Masa je mu ba sa kawo kudin da ya kamata mu ce da gida. Kudin da ya kamata a bamu ba a bamu ba. Mu da abin da muke so shine abin da ya kamata ya zama na ma'aikaci a bashi. Shiko da Sif Olayinka ya ce suna goyon bayan yaƙi da cin hanci da rashawa da gwamnatin tarayya ke aiwatarwa. Don haka yake buƙatar gwamnati ta kawo agaji wajen duba matsalolin da cibiyar ta faɗa. Because they say they want to fight corruption. We must fight corruption because corruption is endemic. Daraktan cibiyar inganta karafan Farfesa Ibrahim Madugu ya ce bai samu izini daga shalkwatar ma'aikatarsa ba don haka ba zai ce komai wa 'yan jarida ba. I must get clearance from my permanent secretary to talk. But all I can tell you is that it's just some few elements who feel they can take the laws into their hand. Daraktan ya ce iyakar abin da zai faɗa shine waɗansu tsirarin mutane ne waɗanda ke ganin za su ɗauki doka a hannunsu ke neman haddasa fitina. Ma'aikatan dai sun kulle mashigar cibiyar suka kuma riƙe kwalaye da ke cewa muna buƙatar yaƙi da cin hanci. Shugaba Buhari ya kawo mana agaji da dai sauransu. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria. Dudan talakawa an ka yi mutukan talakawa sai du waɗannan dolarar da Tun zagogo a nan Washington na cewa sha na safe ne da minti kusan sha tara ana sauran sashen Hausa ne na muryar Amurka ga shirinmu na gaba. Imma ba ta rago. Jama'a assalamu alaikum barkamu da haka da ma saduwa da ku a cikin wani sabon shirin himma ba ta garago shirin da muke tattaunawa da bakonmu Alhaji Sa'adu Maso Kano kuma idan masu aure na biye da mu a cikin shirin da ya gabata mun tsaya ne inda bakon namu yake muna bayanin sana'arsa ta farko da ya karo da ita sa'ilin da ya iso nan Amurka amma kuma kamfanin da suke wannan aiki sai ya kulle ya sake matsugunni to a wannan wuri ne za mu tashi domin ku na tambayi Alhaji Sa'adu Maso Kano cewa to kowace jiha ma ne yake zaune a nan amurka inda yake wannan aiki ko kuma sana'ar ta dinki wato tela a nan ga new york tun da na zo ban tun zuwa kowane jiya ba yana nan new york duk shekarun nan da kai a nan amurka a birnin new york kake kware kuwa wurin shekara ashirin da wani abu kenan ban taba zuwa kowane state na zauna ba nan new york ne waje daya turkashi to amma tun shekara alif ɗari tara da casa'in mm. kake nan kasan nake nan kasan ko da me ya baka sha'awa ko kuma me ya burge ka tun daga wannan lokacin baka yi tunanin ka koma gida Najeriya ko gana ka ci gaba da zama ba? Eh, babu abin da ya burge ni matsaloli ne dai da yake kan kowa shi ne yake kan mu. kullum kana tunanin za ka tashi ka koma sai ka samu kuma ko wani dan matsalan da ya kamata ka gyara kullum a cikin gyaran ake shine kawo har yanzu kaga har yanzu ba mu iya mun koma gida da zama ba amma ba ka ba dai ai mu duka muna son mu koma gida da zama mu kama sana'a mu yi zaman mu gangani ma da addinin mu ma mu kyautata addinin mu ma to kana nuhin ba duk waɗannan matsalolin ba kamar ka ce zama na amurka ba daɗi kenan abinda zaman amurka yake akwai aiki ba daɗin rayuwa yadda za ka sake kamar gida kana cin moriyanka kana yin wasu ababa duk abin da kake cikin sauki nan ba haka ba nan kullum ka tashi ka je aiki in ma ka ba kanka hutu na rana ɗaya wato hutu ne dai ko ka yi shi ma gobe ma ka koma ka je aiki to ina daɗin kullum ka je aiki da wasu ababa amma rayuwa rufin asiri Allah ya yi makasan nan duk da kake in dai ka san kake ka samu rufin asiri tunda akwai alheri daban-daban da Allah ya ba su kai ma kana ciki zai shafe ka amma ba za ka iya ka ce amerika ba daɗi ba rashin daɗin shi guda ne yawan aiki da ake yi ana yawan aiki da yawa da ake yi wani ma kamfanin in kana aiki da su in lokaci ya kai ko ba da lafiya in ma ba ka da lafiya ka je ka gaya musu suna yi su ce ma sun baka kwana uku to cikin kwana uku ne su ga dai abin ba na yi bane sai su sake ka su sa wani in ka kuma fito ka samu lafiya ɗaya ɗaya ke iya duban zaman da kuka yi su ce ka komo ka kama aikin ka wani sai ka sake zuwa ka fil sabon application ka samu sabon aiki sannan ka ci gaba da yadda kake so dalilin da yasa ka ga yau da da mu na dinki ya ɓata muka komo tuki kenan tuki shi kaman kusan zaman kanka kake yi duk abin da ake yi in ka tashi kai yanda kake so ka je aiki ka je yanda baka so ka gamna kaji wato kana nuna ka ce nan ba a samun kuɗi haka na siddan dole sai ka sai ka motsa jikinka alaji in ba in ba aiki kai ba za ka yi ba tuwa ake yi ba ba kyauta ake bayarwa ba ba ka ake bayarwa ba aiki ake yi kai ke gariya shi <laughs> wani zai je <laughs> shi ne za ka samu kuɗi in ba yi kai bai na za ka samu kuɗi abin da ake yi ne in Allah ya sa lalura ya zo maka baka da lafiya yan uwa sun san harkan yau da ake yi kuɗin ɗaki da wasu abubuwa na abinci shine yan uwa ke karo karo wanya kawo wanya kawo a hada da sunan Allah da a ce ga shi an bayar saboda Allah a baka wataƙila shi ma ba isa yake yi ba. Mm, wai kamar yadda mm. ake yi gida mutum ya zauna kawai bai aikin komi kawai ya dogara ne wannan ya bashi wancan ya bashi da haka na zai ta rayuwan shi eh, wallahi tallahi nan ba haka nan ba haka to yanzu ka ce eh, sa'adu ka ce ka koma eh, sana'an tuki mm. to ya sana'an tuki tun wani lokaci ka kama sana'an tuki tun sanda ka ba aikin tela dinki eh da na bar da na bar aikin tela gaskiya da na bar aikin tela na yi dan aikin security security ok tsaro kenan eh na yi shekara goma ina yi kusan na ma shahara a wurin wannan aiki hmm. domin kakan je ma da suna na a ɗauke ka aiki wannan ke gwada kamar na yi ɗan zamantakewa kyakkyawa da su hmm. da na bar wannan aikin security ne sai na komo sana'a to amma aikin tsaro ka taba aikin aikin kayan sarki ne a najeriya ko a ghana ko ko su suna daukan mutum haka na kawai ba sai ka yi irin wannan aikin ba sai ka yi makaranta a nan na eh, tsaro eh ko sai ka makaranta a nan ma ba yi ma a can ba in ka zo nan aka ɗauke ka kana cikin aikin shi a bar ka je ka yi makaranta na tsaro eh mun yi makaranta ko aka ba mu certificate ɗinmu da ko ina ma iya mu aikin tsaro to yau ma kamar kullum lokaci ya muna halin nasa masu are yau ma nan za mu ɗaga aya a cikin shirin namu za mu ci gaba da wannan tattaunawar wani sati idan Allah ya kai mu yanzu a madin bakon namu Alhaji Sa'adu maso Kano dan asalin Najeriya matashin Ghana amma yanzu ba Amurke da Solomon Abu wanda ya daidaita sautin shirin ni Ladan Ibrahim Ayawa ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah Riga da busa shi riga yanzu kuma ga wasu daga cikin saƙonin da kuke aiko mana ta hanyar imel. sakonmu na farko na cewa wasikar da gwamnan jihar kaduna malam nasiru yan rufai ya aika wa shugaba muhammadu buhari akan halin matsatsi da kuncin rayuwa da 'yan najeriya ke ciki ya yi daidai kuma mu talakawan wannan kasa ta najeriya mun ji daɗin wannan wasikar da fata shugaba muhammadu buhari zai dubi wannan wasikar da ido masira amin sako daga baban gida yusuf na faɗa a jihar gombe da nura sani rijau radiologist da husaini aliyu rijau wannan sako da cewa allah mai gyara tuwon makaho don mai ido kuma sai ya ɓace haba 'yan majalisun ƙasa ta najeriya ku yi tausayin hali da ƙasa ke ciki mana ku sani cewa fa yin watsi da sunan ibrahim Magu a matsayin shugaban hukumar efcc a karo na biyu da shugaba muhammad buhari ya aike muku da shi abin kunya ne a idon duniya ba ma cikin ƙasa kaɗai ba domin kuwa ta bayyana fili mu talakawa mun san ba da mu kuke wurin ba allah ya dawo da ku cikin haske ku bar duhu sako daga sani gulle kamfala malamadori a jihar jigawa sai kuma wannan sako daga baban maryam mai turare dumjiya nijar ya ce salamu voa hausa da allah ku gaya wa hukumomin gardafuri a gaskiya ya kamata su rage irin kudade da suke dora wa jama'a idan sun same su da laifin sare itace domin wallahi kudaden da suke dora wa jama'a ya yi yawa matuka sai kuma wannan sako da ke cewa salam voa hausa harin kunar bakin wake da aka kai a sansanin yan gudun hijira a maiduguri wani abin takaici ne da fatan jama'a za su ci gaba da ba jami'an tsaro haɗin kai wajen toda asirin duk wani dan ta'adda da ya shigo cikin jama'a daga sadi saidu daura wannan sako na cewa allah kawo mana da wamamman zaman lafiya mai ɗorewa a maiduguri da ma duniya baki ɗaya daga husaina alhaji umar forever da halima muhammad haruna da jamila yusuf gomari airport maiduguri sakonmu na karshe na cewa majalisar dattawan najeriya da hamid ali ya kamata ku mai da ku cikin buhu ku yi wa talakawa aiki ba wai ku tsaya kuna cece ku ce ba daga usman shitu mahuta yanzu kuma lokaci ne da za ku ji labarai a takaice a takaice kafafen yada labaran Amurka sun ce fargaban harin bom daga 'yan kungiyar ISIS ya sa hukumomin Amurka fadda doka hana fasinjoji daukan manyan na'urori masu amfani da lantarki a wuraren da suke zama daga tashoshin jiragen saman wasu kasashen gabas ta tsakiya. Jaridar New York Times ta ambaci wata majiya da bata bayyana ta ba, tana cewa an yi dokan ne don dakila shirin mayakan ISIS na kera ɗan karamin bom wanda za a iya ɓoyewa a cikin batirin kwamfutar tafi da gidanka. Amurka da Koriya ta Kudu sun ce gwajin makami mai linzami da Koriya ta Arewa ta yi yau Laraba bai yi nasara ba. Mai magana da yawon rundunar sojan Amurka na tekun Pacific ya ce makamin ya nuna alamun tarwatsewa 'yan daƙiƙu bayan harba shi daga mashigin kalma a yankin gabashin ƙasar. Rundunar sojan Koriya ta Arewa ita ma ta ce gwajin bai yi nasara ba yadda ya kamata. Wata cibiyar kare haƙoƙin bil'adama mai sa ido a Siriya ta faɗa yau Laraba cewa hari ta sama da ake kyautata zaton haɗakar dakaran da Amurka ke jagoranta suka kai shi ya kashe akalla mutane 33 a wata makaranta kusa da birnin Raqqa. Ƙungiyar kare haƙoƙin bil'adama ta Observatory ta faɗi cewa harin ya auku ne da safiyar jiya Talata. masu haro baki da abin da shirin namu ya kunsa kenan amma za mu sake dawowa an Allah yadda da misalin karfe da 9:30 agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato da 8:30 kenan agogon Ghana amma kafin nan bari mu mika sakon ta'aziyyar malam Ismaila Isa Bambur tsohon ma'aikaci a gidan yada labarai na jihar Taraba kuma ma'aikaci a jami'ar tarayya ta Bukari da fatan Allah ya ji kansa yanzu a madadin maryam dauda da ta taya gabatarwa da kuma sa'ida hamdun sai injiniyan mu vasco mahmud lalo ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen wasu na amurka a birnin washington dc amma kada ku yi nisa ga tawagar yau da gobe nan tafi a yi sauraro lafiya